abin da ya ja wannan fitina abu ne wanda mutane masu fahimtar siyasar ƙasar nan za su yi a hangen shi tun nesa an yi zaɓe sai ƙasa kamar ta rabe kashi biyu yan arewa da yarabawa suka ɗauki ɓangare su kuma inyamurai da 'yan sausa suka ɗauki ɓangare aka rabe to tun rabe wannan za ka ga alamun cewa wata rana fa za irin wannan abin zai faru to me maganin irin wannan maganin irin wannan tunda ya kamata da sai a kira kowane bangare a ce ku zo a yi gwamnatin haɗin kai to tunda haka bai faru ba har aka yi gwamnatin bangare ɗaya duk da haka yanzu abun ba ta ɓace ba a sake kiransu a ce ku zo ku kawo wakilanku ku zo a zauna da ku a zauna a ga yadda za a tafiyar da gwamnati domin matsalar tafiyar da gwamnati ne ba za su yadda a yi tafiyar da gwamnati ba su ba kuma ya zama man ƙasar su ana ɗiba ana aiki da shi wannan mu ya kamata mu fahimci haka wato mu 'yan arewa matukan muna siyasa mu ba ilimi muna abubuwan mu da son rai to za mu taɓa cin gaba ba dole mu buɗe hankalin mu yi amfani da mu masu ilimin mu iliminmu mu. sun ka da shawara ba jama'a cikin gari ba a ce duk abin da suka yanke ko abin da suke so shi za a yi matukan hukuma tana da haka to ba za samu nasara ba wannan kasan tana bukatan a kira kowane bangare a zauna kada a kula da siyasar da ta raba kasa amma alkafta malam an kira mutanen nan da niyyar ICI maslaha sun ce su ba ma magana sulhu ba ce a su. eh ba magana sulhu ba ne domin yadda tsarin yake na gaya ma najeriya ta rabe biyu pdp ta dauki south south east apc ta ɗauki north east wanda duk mai hankalin siyasa zai gani to matukan baka garwaya mutane ba kace a yi siyasa ba siyasar kungiya ba kungiyanci to matsalar na nan domin ba zai zo yadda ya sulhu da kai ba alhali ya san ya kama maka maƙogwaro. ta ina za a haɗe gaba ɗaya a samu maganin wannan matsala abin da za a yi ne a kira manyan shugabannin ƙasa dukkansu manyan shugabannin kasa kira su daga da manyan kasashen ibo da manyan kasashen south south a zo a zauna da su a ce ya za a tafiyar da gwamnati an sannan shine zai ka zaman lafiya amma in an ce gwamnati ta ci gaba da take a kan kungiya ga ajandansu kuma cikin ajandan nan shine bin wayannan mutanen ana kamawa kanmu yaudari kanmu za su ci gaba da wannan tawaye kuma malam ta yaya za a ce kila an yi laifi mutane za su ce an yi laifi a ce kuma an kyale mutane kuma ya biya kasan nan ba mutum nawa ne ba su mutu ba amma dole aka kyale shi don a zauna me lafiya shi zaman lafiya fa komai za ka iya bayarwa don a same shi ba gani ya kamata amfani da karfi kamar da aka yi wa yan boko haram don a kawo karshen wannan matsala farkon akwai karfin to amma ina karfi yanzu kuma yanzu duniya ta kai baka yi amfani da karfi ka canja kowa america ta je da karfinta kasan iraki wai don ta dora su da karfi kan mulkin demokuraɗiyya amma ta kasa har yanzu ana cewa wannan wargaza kasar da aka yi na iraq domin shiga aka yi da karfi da dalaluma aka yi da yanzu an samu zaman lafiya so yanzu karfi bai aiki sai dai lallashi kuma ba wani lallashi kamar siyasa yanzu ya kamata a fara siyasa saboda haka duk kungiyoyin da pdp da ap sun su ajiye wannan ragaman yakin eh, siyasan karaman wato mai karancin nisan ido a kira kowane bangaren najeriya a zo a zauna ya za mu tafi shi zai kawo kwanciyar hankali